sallama haƙƙi ne na musulmi daga cikin haƙoƙi guda shida da annabi sama ya lissafa ya ce haƙƙul musulmi alal musulmi sittun haƙƙin musulmi akan ɗan uwan shi musulmi guda shida ne haƙƙin farko ce idan laqitahu fa sallim alayhi in ka gamu da shi ka masa sallama saboda ta haƙƙin sani iya kama da ne suka ce haƙƙi ne amma wanda yake hukuncin sa a farawar mustahabbi mustahabbi ne shi yasa suke cewa البدء بالسلام مستحب amma واجب أما والمستحب أولى من الواجب ina cin ka'idoji masu ban mamaki inda mustahabi ya fi wajibi ce ka haɗu da ɗan'uwanka musulmi ka masa sallama an so haka kai kuma idan ka masa ta wajibi ne ya rama ya mayar maka da sallama domin ka ɗora masa aiki amma mustahabbin kuma an fi son shi fiye da ne fiye da wajibi domin ko gaba ake yi tsakanin mutum biyu manzo su ne ce wa khairuhuma allazi yabda'u bis-salam idan ana gaba tsakanin mutane guda biyu to wanda yake da alheri a wajen Allah shine wanda ya gamu da ɗan uwan shi din ya aje gabar ya fara sallama suna gaba ba ta shi ko kuma sun yi gabar ta kwana uku wacce ta halatta sun san gaba kwana uku ta halatta ita shari'ar musulunci wanda bai santa ba ya shiga uku wato babu wani tsari a duniya da ya dace da ɗabi'ar ɗan adam kamar shari'a Allah Allah shi ya halice mu shi ya san mu to da daga cikin abin da ya sa mana ya san muna hushi ya san mu na baci to shi sa sai ya ba da dama an ɓata maka rai to kai kai gaba ta kwana uku ya halatta ka nuna ɓata zan ka kwana uku amma ka wuce sannan kuma har kai ran alhamis ta kai ran litinin domin ranakun ana daga ayyuka a kai su sama kuma duk wanda yake gaba ba za a kai aikin shi sama ba za a ce hatta ya tsaliha har sai sun yi sulhu to kaga zai ka zaba an bata maka rai ranar alhamis sai ka ajiye sai ranar juma'a wal iyazu billah sai ka fara gaba yi zuwa in kai kafin kwana biyu ka huce shi kafin kwana uku shi kenan ba laifi ka yi daidai in kuma ka kai kwana uku nan yaushe da yaushe kenan a rushi kenan kana da juma'a da weekend ranar alhamis da yake da ka gaba da wanda kake gaba da shi sai ka masa sallah haka shari'a ce ka gaba a ce kwata-kwata ba za a yi ba kwana uku to wanda ya gamu da ɗan uwan shi suna gaba sai ya aje gaba sai shi ya masa sallama to shine ke da alheri a wajen Allah ƙwarai wa khairuhum alladhi yabda'u bis wanda yafi a cikin su shine wanda ya fara sallama to shine to da sallama ba a bawa ta bace annabi sallallahu a hadisin Abdullah ibn Salam ranar da ya fara haduwa da manzo Allah sama ya je majalisin sa to hadisin farko da ya fara ji a wajensa shine ya ayyuhan nas afshu salam wa at'imu at'am وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام حديث عبد الله بن سلام أوله السلام وآخره السلام في تكون حديث اللي بارجيكي يا أيها الناس أخشوا الصلاة يا قوم تاني قرئ يا تسلم daga cin alamar tashin alkiyama akwai salamul ma'arifa Salamun ma'arifa malaman da suka rubutu akan amaratu sa'a suna fassara da salamun ma'arifa gaisuwar sanyi sai na san ka sannan zan maka sallama in ban san ka ba zan maka sallama alhali manzo sallallahu ya ce sallim ala man ta'rif wa ala man la ta'rif al'asu in ka gamu da kowa ka masa sallama ko ka san shi ko ka gane shi ko ka gane shi to zaben sallamawa zan mawa waye ba zan mawa ba alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama mafi girma kuma alama ita ce a mutum sallama kuma ya ki amsa Allah shi kyauta so daga sallama a bace mai muhimmanci kuma haƙƙi ne a tsakanin musulmai su yada ta wallahu a'lam na'am Thank hmm. you. sallah amma yana a ƙarƙashin shi ba a yi da ba a yin haka shekul islam taimiyya ya ce wajibi ne in za ka yi sallah a ɓoye karatun sallah a ɓoye dole an ya taharraka shafat an ta taharraka shafata ka da labbanka da harshenka dole ta rika motsi su ne alama kana karatu amma idan ka tsaya haka ba karatu kake shi sa sun sa imam abu hali akwai ya ce idan karanta ya ce wallahi la karo ce wallahi ba zan yi karatu ba sai wani ya zuwa kawai sai ganka kana karanta jarida kallon karatun jarida ai ba a ba a bayyana ko wannan bayyana karatun jarida haka za ka zama mutum ne ko ya ce sai ka gan shi yana karanta jarida to ba ba za ka ce wallahi sai ka yi kafara ba kafara kan shi saboda ma ƙara. bai yi karatu ba ne dalili Ke ce ma sharaka fi ma sharaka fi tafakkurihi samu wa shafaka da labbansa da harshensa ba su yi tarayya wajen wannan tunanin da yake ba yanzu kawai tunani yake so daga idan ka tsaya ba ka motsa harshenka ba ka motsa labbanka a karatun sallah to yanzu ba karatu kai ba kawai tunanin sai ka gama shi kuma dama karatu ya kunshi magana ya kunshi tunani shi yasa falsafar karatu in an ci alƙira'a tana nufin ƙwaƙwalwarka za ta yi aiki zuciyarka za ta yi aiki idanuwanka za su yi aiki sannan kuma mai labbanka ma za su yi aiki to wannan shine alƙira'a amma idan ya kasance zuciyarka kawai yi aiki da idanuwanka da kwakwalwarka to yanzu zuba kira'a kai mai yanzu sunan wannan tafakkur tafakkur kai tunani kai shi kuma ita kuma sallah cewa akai yi kira'a karatu aka ce Allah shi gane da so da ka ba a yi eh, kada mutum ya zama yi sallah bai yi bai motsa harshen Allah shi kyauta na'am shi ne tambaya ta da shi Allah ya ƙara mana lafiya da kuma kwana Allah ya tambaya da ya ce ne ya kuci da ya ɗauki wani domin ya mishi ne ya ne ya ma'aikata ya yi da ya ce ya kai mishi hukunci a wajen hukuncin kuma suka kai mishi mummunan duka an yi da to ni da zai wanda ya faru ne ba ke neman a sani in shiga ciki hmm? eh ne kace <laughs> to in an yi haka ya je ya yi ya zama musabbid kenan in haka yadda aka ba da labari ya zama musabbid mai kisan kai kala biyu ne mun sha bayani kan wannan akwai musabbib akwai mubashir musabbib shine wanda ya zama sanadi na faruwar kisan kai shi kuma mubashir shi shi kuma wanda ya aikata kitanta to da yawan wasu malamai na fikin suna cewa li al-musabbib hukmul mubashir duk abin da aka ɗorawa mubashin wanda ya kisa ta kai tsaye to daidai yake da mai daidai yake da wanda shi ya zama sanadi wato mai sanadin mutuwa to daidai yake da wanda ya yi kisa ko da ta duk abinda aka ɗora wa wancan shi ma yana kanta sun kafa hujja da da da da da da da fadin annabi sama duk da akwai maganganu akan ingancin hadisi man a'ana ala qatli imri'in muslimin bighairi haqqin walau bi shatri kalimatin جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه هذا آيس من رحمة الله wasu malamai suna ganin hadisin hasan ne kuma suna ganin da'ifi hadisin yana cewa duk wanda ya taimaka wajen kashe ɗan uwan shi musulmi ko da da rabin kalma ne malamai suka ce kamar ya ce uku oh, uku oh, da larabci a kashe ba shi ne uku tun to sai ce uku oh, kaga hamza da ne da ƙafu to annabi sallama yace jaa yawmal ce maktuban bai na aynayhi zai zo ranar gobe alkiyama a goshinsa an rubuta haza ayusun min rahmatillah wannan tun a duniya ya ɗeba kauna Allah kai ya shigar da shi aljanna sai suka ce wannan hadisin ishara ce zuwa ga a attaba saboda sannan suka kafa hujja kamar malamin qayyim a cikin ilamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin ya kafa hujja da wata waqi'a da ta faru a zamanin Sayyid Umar wani makaho da ɗan jagoranta suna tafiya suna cikin tafiya sai suka zo wani rami shi ɗan jagoran bai gani ba sai to suka faɗa cikin rama to ashe wannan makahon wani irin ƙarfin makaho ɗan jagoransa shi yake gaba shi ya fara faɗawa da ya zirma shi ma sai ya zirma da ya zurma sai je danne shi sai ya mutu shiwa shi ɗan jagora ya mutu shi ke nan aka fito da makahu ana zuwa sai na umar ya ce to kai makahu za ka biya biya kuma za ka yi azumi saboda ka zama tabari na kisan wanda haka yake maka jagora ila da baka danne shi ba to da ba zai mutu ba domin kai ga shi da ba a danne ka ba ka fito sai sai na umar ya ce yi akwai diya danginsa za su biya diya shi ne ya buga yana ihu yana cewa ya ayyuhan nasu laqitu munkara hal yaqilu al-a'ma as-sahiha al-mubtira قد وقع معا كلاهما تكسع يشي ناغا بلاي ناغا ابن بن ماماكي ناغا حكمتين ده يصاب قلواتا هل يعقل الاعمى الصحيح المبصر ينزل ادورا ومكاه يديا جيا ميغني قد وقع ما ان تعرف سكا فادا cikin rama kuma kilahuma ta kasara ai dukkan su san kakkare ni ma na kariya sai na umar yake ce ka biya biya to ne malamai suka ce na umar ya ɗora masa biya cewa sai dangin shi sun biya biya saboda ne saboda kana sababin limauki ƙa'idi ya zama sababin mutuwar abin nan ɗinsa dan eh, jagoransa to shi sa idan mutum ya zama sanadi ko ta magana ko ta rubutawa ko ta aiki ko ta yanayi to ana ɗaukarsa aka rasa rai to zai iya zama ne zai iya zama mai kisa amma an ɗariƙi sabab la an ɗariƙi al-mubashirati amma dai hukuncinsa ɗaya ne misalin wanda ya ba da gudunmuwa wajen kashe wajen mutuwar wani da kalma kawai ya zo wucewa sai ga ana dukan wani ba gaira babu dalili ce ku ƙara mai ta ku ƙara mashi aka yi ta dukan shi yana ku ƙara mai kaga yanzu da yi komai ba amma mai ya ce a yi. shi ma da shi a cikin an tashi hada da shi za a yanke hukunci kaga kalma ce na biyu Shi ne da aikinsa kamar yanzu na wannan makawa kaga aiki ya yi. ya ba da gudunmuwa a wajen rasa rasuwa ɗan uwansa haka nan hayi kana da damar da za ka tsamo wani a lokacin da ka gan shi ya shiga cikin halaka ta mutuwa zai mutu kawai zai kai shiru kawai ka tsare kana da gudunmu da za ka iya bazawa to shi ma sababu sababu ne to duk wannan ana ana ana ana ana likita ya ƙala mamaci ya ƙala mara lafiya ya bashi alhali zai iya masa wani abu a kawo mutum asibiti yana bleeding da ya kale shi ko ce sai an kawo sai an kawo report na koyi shi ma sai maka a shari'a Allah ba ya zama cikin ya zama musabbi ya zama musabbi ya zama musabbi Allah shi tauta Allah kama da mafita shi ne yanku da ta yanzu biyan ba ai ba a biya ta kai nawa da zinariya ta kai nawa yanzu miliyan 800 ai ta wuce yaushe ka duba to kiran jiya ta saukaci ne to 777 ya ce da wani abu duk miliyan 700 miliyan 777 da wani abu yi diyar rai ke yi kaga miliyoyi ai sun tafi duk wa Allah shirya Allah ba da Allah Allah kyauta ma na baka kuma hanyar ta cewa yake a daina yafewa haka yake ba da fatawa a daina yafewa so da ya yafewar wanda ake ita ta jawo mutane suka mai da abin ba komai ba Allah shi kyauta yanzu ba ga shi bandit suna sa mutane ana nemo waɗannan nan ba ai shi ne ai shi Allah hakimun ne duk lokacin da kuka kibin shari'a shi sai ya tsinkima muku inda za ku yi asara ka ƙi zakka shi ke nan kawai ɓarawo ya zai fata ta har tsari da Allah take ka ƙi zakka ko Allah ya tuho maka wata asara ka yi gobara duk ba haka ke faruwa ba shi ne wannan to an kashe rai ya tafi a banza shi ke ran musulmi yanzu ya nan barayi sun zo suna fata mutum da tafi da shi ana ciniki da ce sai an ba da irin waɗannan kuɗaɗen ko sai ga an nemo sai ga ana ta lissafi ana ba da allah shi kyauta na mai kacce malam kai ne hmm. ban ji ka ba tilawa eh muna da je karatu a gaba mai yi tambayar ka a dai yi kwara dai ake yi ban ji ba ai mun faɗi zikirin shi yasa nake kafin mu zo wa zai tuna ma ba malam ai wani yayi ba kai ba kai ma ba kai ba kai ma ba kai ba eh. yau yana jin ka zai jin ka ai Sani <laughs> na yi ba na yi ba a yanzu shi ne nake son gane an gane ko ba a gane ba kana da yan uwa ko ko ni da yan uwa hmm? ko gane magana <laughs> suwa yan uwanka suwa yan uwana duk wanda suka haddace yan uwana ne wanda kuma su haddace ba yan uwanka ne <laughs> ana yi sajada wajiyya lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu بحوله وقوته فتبارك الله أحسن ahsanul khaliqi ita ce shine a ita ce addu'ar da ake dan waye da zumin yi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaykum wa rahmatullah